Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatan wuni lafiya. Ibrahim ka Almasi Garba ne tare da Zahra Amin Fage da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Juma'a 22 ga watan Disamba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Zahara da kanun labarai. A yau Juma'a ne ayarin ƙarshe na dakarun Faransa za su fice daga jamhuriyar Nijar. Haka a yau ɗin ne sojojin Isra'ila suka faɗaɗa farmakin da suke kaiwa a zirin Gaza a daidai lokacin da ƙasashen duniya ke ci gaba da ƙoƙarin ganin an tsagaita buɗe wuta da kuma kai agajin jin kai a yankin. Rasha ta yi lugudan hare-hare kan babban birnin Kiev na kasar Ukraine da jirage marasa matuka da sanyin safiyar yau Juma'a harin da ya raunata akalla mutane biyu. To, kanin labaran kenan, a babin rahotanni za a ji cewa kasar Faransa ta yi shelar rufe ofishin jakadancinta da ke jamhuriyar Nijar, yayin da rukuni na ƙarshe na sojojinta ke barin ƙasar. Mun walwala mallakan da faransa take da bisa kan eh, mu nijar yan babban rana ce mun ga karshen zaman eh, dakarun faransa a mu nijar za a ji cewa kasashen kamaru da congo na shirin shimfiɗa hanyar layin dogo tsakanin su don sauƙaƙa jigilar albarkatu ma'adanai da ƙarafa da dai sauransu sannan za a ji ci gaban hira kan makomar hukumar kwastam ta najeriya kamar kowace ranar juma'a yau ma muna tafa da shirin nan na duniyar amurka wanda mahmud lalo ke gabatarwa inda yau zai yi waiwaye kan wasu daga cikin manyan al'amuran da suka faru a wannan shekarar mai shuɗewa. Za kuma a ji wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraronmu, amma yanzu a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. A yau Juma'a ayarin ƙarshe na dakarun Faransa za su fice daga jamhuriyar Nijar. Lamarin da ya kawo ƙarshen yakin da Faransa take yi da 'yan ta'adda a yankin Sahel na yammacin Afirka bayan da ta shafe sama da shekaru goma tana yaƙi a yankin. Ficewar Faransa daga Nijar ya bar ɗaruruwan jami'an sojin Amurka da wasu sojojin Italiya da na Jamus da suka rage a ƙasar. Faransa ta ce za ta janye sojojinta da matukan jirgi kusan 1,500 daga Nijar bayan da sabbin janar-janar ɗin suka buƙace ta fice daga ƙasar tun bayan juyin mulkin da aka yi a ranar 26 ga watan Yuli. Wannan dai shine karo na uku a cikin ƙasa da watanni goma sha takwas da aka umarci sojojin Faransa da kayan yakinsu su fice daga wata ƙasa a yankin Sahel. An tilasta musu barin wuraren da suka yi wa mulkin mallaka a Mali a bara da kuma Burkina Faso a farkon wannan shekarar bayan da sojoji suka juyin mulki a waɗannan ƙasashen. Dukkanin kasashen uku dai na fafatawa da 'yan ta'adda masu jihadi wanda suka fara a arewacin kasar Mali a shekarar 2012. Inda daga baya suka bazu zuwa Nijar da kuma Burkina Faso. amma jerin juyin mulkin da aka yi a yankin tun bayan shekarar 2020 ya sa dangantaka ta yi tsami da faransa wadda ta yi musu mulkin mallaka kuma hakan ya janyo suka samu kusanci da ƙasar rasha a watan satumba ne shugaban faransa emmanuel macron ya sanar da janye dukkanin dakarun faransa daga nijar a ƙarshen wannan shekara inda a cikin watan oktoba aka janye ayarin farko na dakarun A yau Juma'a sojojin Isra'ila sun faɗaɗa farmakin da suke kaiwa a zirin Gaza a daidai lokacin da ƙasashen duniya ke ci gaba da ƙoƙarin ganin an tsagaita buɗe wuta da kuma kai agajin jin kai a yankin. Mazauna Gaza sun bayar da rahoton cewa an yi ruwan bama-bamai da kuma hare-hare ta sama a wasu sassan arewacin Gaza. an kuma bayar da rahoton an kai hare-hare ta sama a kan Yunis da Rafah da ke kudancin kasar. Sojojin Isra'ila sun umarci mazauna Albruj da yankunan da ke kewaye da su a tsakiyar Gaza da su koma zuwa kudu cikin gaggawa lamarin da ke nuni da yiwuwar kai hare-hare ta ƙasa a yankin. ma'aikatar lafiya a gaza ta ce akalla falasdinawa dubu ashirin ne aka kashe tun lokacin da isra'ila ta kaddamar da hare-hare a gaza bayan harin ta'addanci da hamas ta kai a isra'ila a ranar bakwai ga watan oktoba wanda ya sanadiyar mutuwar mutane kusan dubu da biyu tare da yin garkuwa da kusan mutane da arba'in To an jima kaɗan Zahara za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu jamhuriyar Nijar inda kamar yadda aka ji a labaranmu ƙasar Faransa ke rufe ofishin jakadancinta yayin da rukunin ƙarshe na sojojinta ke barin ƙasar. Salabar ma gare ka. Gwamman sojojin da suka rage daga dakaru 1,500 ɗin da ƙasar Faransa ta ƙaddamar da ayyukan kwashewa ne suka tashi daga sansanin sojan sama na birnin Yamai a wannan Juma'a don komawa ƙasarsu. Kwanaki tara kenan kafin shuɗewar wa'adin da hukumomin mulkin sojan Nijar suka bayar. Don ganin tsohuwar ƙasar mulkin mallakar ta fice a sanadiyar saɓanin da ya biyo bayan juyin mulkin 26 ga watan Yuli. dama dai tun a zamanin tsohon shugaban kasa isu muhammadu yan fafutuka sun sha nuna rashin amincewa matakin girke sojojin faransa a niger haka kuma suka ci gaba da nuna wannan matsayi a zamanin muhammad bazum gwagwarmayar da suka kara zazafawa a washe garin kifar da shi Daya daga cikin jagororin gamayyar Front Patriotic Bana Ibrahim ya ayyana ranar ta 22 ga watan Disamba a matsayin wacce za a saka a kundin tarihin jamhuriyar niger. Yau mun walwala mallakan da Faransa take da bisa kan kasanmu eh, niger Kenan babbar rana ce mun ga karshen zaman Eh, dakarun faransa a nijar sa'o'i kaɗan kafin haka hukumomin faransa a wata sanarwar da suka fitar dauke da sa hannun koraren jakada sylvain ite sun ayyana rufe ofishin jakadancin ƙasar a niger tare da sallamar illahirin ma'aikata bana ibrahim na cewa dama sun san za a yi haka kasan mu ta Allah wadai da yarjejeniya da ke mu da Faransa a fannin tsaro. Bayan wannan ma sojoji wanda ke bisa kan kargan milki sun kori eh, jakadan Faransa Sylvain Ite daga mu To eh, wannan abu bai ba ta dama ta ci gaba da aiki tare da kasan mu. dangantakar jamhuriyar Nijar da Faransa wani abu ne da ya samo asali shekaru aru-aru inda ko baya ga maganar mulkin mallaka kasashen biyu na da ma'amalar cinikayyar karfar uranium da wasu harkokin kamfanoni masu zaman kansu. Raba gari a tsakaninsu a yau abu ne da masana harkokin diflomasiya ke fassarawa a matsayin koma baya. Mustapha Abdullahi masani ne akan sha'anin diflomasiya. Like ma'aikata jika da ƙasa faransa a niger abu ne lalle wanda ya kawo kuma baya amma bayana ni faransa ta liƙe bara abada dama ka san cikin siyasar ƙasashen waje akwai abu na ke ce ma system de rupture et de continuité kenan yana ya watakila gwamnatin niger shi ma ya bada martani ya liƙe tashi jikada a can sabon babin dangantakar da aka bude a tsakanin faransa da niger wani al'amari ne da masana suka ce dauke yake da darussa da dama da ya zama wajibi hukumomin faransar su yi la'akari da shi kan magaya ya waye to faransa ya kamata ta gane da wannan kuma ta sake canza diplomasiyar ta da sabon yanayin da ƙasa take a ciki yanzu eh ta faransa ta tafi wasu kasashe za su zo za su kwace ma faransa duk karyar da take da dole sai ta canza salo saman ma'amalar da take da da Nijar. Kasar Faransa wace hukumomin sojan Mali suka tilasta wa kwashe dakarunta a 2022 ta kafa sansani akan iyakar Nijar. Haka kuma ta tsallako da wasu daga cikin sojojinta da gwamnatin mulkin sojan Burkina Faso ta kora. kin yin na'am da majalisar sojojin da suka yi juyin mulki a niger yasa a watan agusta sabbin hukumomin suka tsinke hulɗar ayyukan soja da faransa mafarin kwashe waɗannan sojoji bayan shafe makonni da dama na kace na ce a tsakanin janar chani da emmanuel macron sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger A gaida Suleiman, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC kai tsaye, sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da Instagram ga Zahara da ci gaban labaran duniya. Rasha ta yi lugudan hare-hare kan babban birnin Kyiv na ƙasar Ukraine da jirage marasa matuƙa da sanyin safiyar yau Juma'a harin da ya raunata akalla mutane biyu. Wannan shine hari na shida da aka kai kan birnin a wannan watan. A jiya Alhamis shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya ce akwai alamun da ke nuna cewa shirye-shirye da ayyukan sojin Rasha na tafiyar hawainiya. har ila yau ministan harkokin cikin gida ihor kilomenko ya ce a jiya alhamis din bama-bamai na rasha sun kai hari a kusa da ma'adanan kwal guda biyu a garin turex na yankin dinox inda suka kashe mutane uku tare da raunata akalla fararen hula biyar dakarun ukraine sun faɗa cewa da safiyar jiya alhamis ne dakarun rasha suka kai hare-hare a yankuna da dama cikin dare ta hanyar amfani da jirage marasa matuƙa 35 rundunar sojin saman ukraine ta ce dakarun tsaron saman kasar sun harbo duka jiragen amma banda guda daya wanda suka hada da waɗanda aka harba a birnin kiev To a gaida Zahara Aminu fage da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiri koko mu sake waiwayar rahotanninmu wannan karan jamhuriyar kamar muka nufa don jin inda aka kwana game da batun shimfiɗa hanyar jirgin ƙasa tsakanin kamarun da Congo. Maimunatu Sadu gare ki. ana yunkurin gina layin dogo tsakanin kamar da congo wanda zai kawo sauƙin haɗewar wasu yankuna tsakanin ƙasashen biyu da kuma nufin samun ƙarfin jigilar ƙarafa da zai kai tan miliyan 35 kowace shekara wannan gagarumin shiri na da nufin daidaita tsarin fitar da ma'adinai tama daga mahaƙar nabimba mbalam wanda ya kasance ɗaya daga cikin manyan ma'adinan ƙarafa da ba a yi amfani da su a afirka ba kuma an kiyasta kuɗin gina layin dogon da ya kai dalar Amurka biliyan goma sha hudu masaurare babban daraktan kamfanin Bestway Alexander Mbiam. Kamar yadda kuke gani cikin wannan taswirin ci gaban farko haɓaka layin dogo mai nisan kilomita 149 ta jamhuriyar Congo da kuma kilomita 510 ta jamhuriyar kamaru wanda ya kama sama da kilomita 650 wannan na farko kenan na biyun kuma za a gina layin dogo na kamfanin goldsoft mai hada gundumar sanga da frelo mai tsayin kilomita 1300 saboda jigilar kayayyaki zuwa tashar jirgin ruwa na point wannan muhimmiyar dabarar da kasashen biyu suka yi zai samar da ayyukan yi kusan dubu ashirin sinadarin kai tsaye ko saɓanin haka kamar ta ɓangaren gandun daji da ma'adinai da ma ɓangaren sufuri. Wannan layin dogo da za a gina ta hanyar kyakkyawar alaƙa da haɗin kai zai kawo bunƙasuwar tattalin arziki a Afirka ta tsakiya. Ministan sufuri na ƙasar Kamaru ya tofa nashi kamar haka. Wannan layin dogon zai inganta a yanayin aiki a wuraren haƙar ma'adinai kuma zai kawo sauƙin jigilar ƙarafa zuwa jihar litoral na Kamaru. Kasashen kamar da Congo sun kulle yarjejeniyar haɗin gwiwa don gina layin dogo mai tsawon kilomita 149 wanda zai haɗa tashar samar da ƙarafa daga ma'adinan Nabemba Embala a Congo zuwa tashar jiragen ruwa na Kirbi a Kamaru. Ministan sufurin jamhuriyar Congo ya yi bayani kamar haka. mun san kokarin da shugabannin nan biyu suka yi mai girma da nisa sun su da mai girma kulbiya duk waɗannan ayyukan sun yi ne don tashin afirka sannan sun saurare mu amma har yanzu suna ci gaba da horas da mu da hanyar sanya hannu kan yarjejeniyar gina layin dogo da ya danganci aikin haƙar ma'adinai da gina layin dogo da kuma gina tashar wutar lantarki na yankin shule mai ƙarfin megawatt 600 wanda ya avec 600 MW de partage de 300 pour chaque État, An shirya fara gudanar da wannan ayyukan gine-ginen a watan Agusta 2024 tare da shirin kammala aikin a shekara 2027 inda kungiyar bankin bada lamuni kamar bankin duniya da bankin raya tattalin arzikin Afirka za su sanya kudade cikin wannan ayyukan Maimunatu Sadu sashen Hausa na muryar Amurka daga Duwala a ƙasar Kamaru. A gaida maimunatu idan an tuna kwanan nan babban jami'in hulɗa da jama'a na hukumar kwasam ta Najeriya Alhaji Abdullahi Aliyu mai wada ya zo wani kwas nan Amurka inda muka yi hira da shi kan jerin batutuwan da suka shafi makomar hukumar. A ci gaban wannan hirar na tambaye shi ko shin akwai wasu sabbin tsare-tsare da aka bullo da su da suka shafi ma'aikata kai tsaye. baya ga batun zamanantar da aikinsu sai ya ce da kwai tsari da aka kawo sabo wanda ya shafi harka da ya shafi welfare ta su kansu ma'aikatan mm. me ya kamata ya a kyautata musu yadda idan suna aikin za su ji daɗin yin aikin nan kuma za su yi abin da ya kamata mm. wannan shi ma daban ne da kwai harka ta infrastructure mm. na mai custom yake bukata ya aiki yana bukatar gidan da zai shiga ya zauna yana bukatar a tashi a duba lafiyar shi yana bukatar in ya gama aiki yana da security na garanti na cewa ba zai shiga fada wani yanayi ba duk wani abubuwa abubuwa ne wanda sababbi ake kawowa domin da za a inganta abubuwa guda uku karba haraji mm. a inganta tsarin kasuwanci shi ake kira trade foundation sannan kuma a ya zamanto shi wannan fasa kauri an dakile shi iya dakilewa domin baka iya hana shi gaba shi shi sa turawa suke cewa suppression of smuggling so wannan duka tsarika ne wanda a hankali a hankali ana yi mm. insha Allahu nan da lokaci kaɗan za a ga canji sannan za a ga mu'amala da jama'a sannan za a ga abubuwa sun ci gaba sun haɓaka. Mm. to akwai kuma su cewa a yayin da wasu ke ganin laifinku a wasu ɓangarori haka na yanayin aikinku kuma kuna fama da matsin lamba daga sama sai a ce muku ga wani jiriwa na kaza zai shigo da kaya kaza idan mutum ya kuskure ce yana sanya aikin shi tsakani da allah to kusan da ya rasa aikin kenan wani abin na faruwa koko an daina shi koko bai taɓa faruwa ba da kwai abin da kira free hand ko meye aka saka ka kai idan abin nan da aka saka ka ka yi ba bisa doka ba ne ba bisa tsari ba ba wanda zai abin da aka saka shi eh, ba daidai ba ne ba abin da na sani shine a matsayinmu na jami'an gwamnati mu abin da ake kira public servant ne um, public servant mu we ya kamata a ce muna zama very responsive to constituted authority mm. da kwai wanda yake sama mu da kwai misali muna kankanin karkashin ministry of finance mm. fiscal policies na gwamnati na a shigo da kaza kar a shigo da kaza a karbi kaza kar a kaza gwamnati mm. ce za ta ce a karbi kaza ko a karba mu ko aikin mu mu aiwatar Ah, ma'ana wai sai ka ji an ce wani hamshakin kaza ah, ya shigo da shinkafa ya biyo ta jibiya ko ta ina ne an ce dole ma'aikatan kwastam su kyale shi kuma in ka ce za ka yi wani kishin ƙasa ko wani wane ne za ka yi gaskiya sai a kore ka akwai duk masu cewa haka gaskiya na san abin da kake so ka ce kuma wannan abin da kake so ka ce gaskiya tarihi ne <laughs> kuma tarihi ne ina ma magana tarihi ne babu shi kuma babu shi babu wani wanda yanzu za a zai shigo da abu a kalla a ce maka ka kyale shi ya wuce babu shi amma dai a baya ya dan fari kenan to ina ga lokacin maybe ban shigo a custom ba a lokacin tunda ni ma ban tsufa a cikin aikin ba <laughs> to ka fara maganar zamanantar da aikin ku da ake cewa digitalization or something ko modernization ka fara magana kamar sai na katse ka shin menene na baya bayan da kuka yi a wannan bangaren kaga kwanan nan muka je abin da ake kira WCO uh, wannan conference a Hanoi Vietnam uh, shi sunan shi shi conference ana yin shi technology ne da exhibition na abubuwa da suke sababbi na gudanar da harka da ta shafi custom na duniya gaba daya a cikin wannan zuwan da muka yi mun ga abubuwa da yawa da za mu iya kawo su mai amfani da su domin ci gaba gaban ita hukumar customs babban jami'in hulɗa da jama'a na hukumar kwastam ta najeriya alhaji abdullahi aliyu mai wada ke bayani kan makomar hukumar a ci gaban hirarmu da shi to yanzu kan gashirinmu na gaba jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar amurka wannan makon shirin na duniyar amurka zai fara waiwaye ne kan muhimman batutuwan da suka faru a wannan shekara mai karewa a nan amurka inda za mu leƙa sako-sako don duba wasu daga cikin muhimman batutuwan da suka faru a wannan shekara ta 2023 mai karewa sai a biyo mu a cikin shirin domin jin zango na farko sunana mahmud lalo kamar kowace shekara 2023 shekara ce da ita ma abubuwa da dama suka faru a nan amurka kama a fagen siyasa zamantakewa da tattalin arziki da sauransu kuma kamar yadda muka saba a ƙarshen kowace shekara mukan yi bitar wasu daga cikin muhimman batutuwan da suka faru za mu fara ne da batun zaben kakakin majalisar wakilan amurka wanda aka yi ta kai ruwa rana a kai a wani lamari da ba a taba gani ba a tarihin siyasar kasar sanadiyar wata barka da aka samu tsakanin 'ya'yan jam'iyyar republican masu rinjaye a majalisar wakilan no member elect having received a majority of the votes cast a speaker has not been elected mai rike da mukamin a kawo majalisar wakilan amurka sheryl johnson kenan take sanar da zauren majalisar cewa babu dan takarar da ya kai ga samun kuri'un da ake bukata kafin zama kakakin majalisar sai da aka yi zaben har sau goma sha biyar kafin da karshe 'yan majalisar suka kai ga zaben Kevin McCarthy. The Honorable Kevin McCarthy of the state of California, having received a majority of the votes cast, is duly elected Speaker of the House of Representatives. Sheryl Johnson kenan take ayyana McCarthy a matsayin wanda ya lashe zaben kakakin majalisar ta wakilai bayan da ya samu ƙuri'u masu rinjaye a zaben da aka yi. Jim kaɗan bayan da aka zaɓe shi a matsayin kakakin majalisar wakilan makati ya yi wa mambobin majalisar jawabinsa na farko a wancan lokacin we have to focus on the economy got to focus make our ya ce ya kamata mu haɗa kanmu ya kamata mu mayar da hankalinmu kan tattalin arzikinmu da kan yakokinmu akwai ayyuka burjik a gabanmu da ya kamata mu tunkara a watan fabrairu ne kuma hukumar binciken manyan laifuka ta fbi ta fitar da wani rahoto wanda yake kyautata zaton cutar covid-19 daga wani ɗakin bincike ta kubuce a birnin wuhan na ƙasar china daraktan hukumar christopher ray ne ya bayyana hakan a lokacin inda ya ce hukumar ta fbi ta jima tana bincike don lalubu bakin zaren daga inda cutar ta fara balla inda ta gano cewa daga wuhan ne The FBI has for quite some time now assessed that ce hukumar ta FBI ta kwashe wani tsawon lokaci tana bin diddigin wannan cuta inda ta gano cewa ga dukkan alamu asalin cutar daga wani aikin bincike ne da ke Wuhan sanadiyar wani akasi da aka samu idan yanzu kuka riske mu a cikin shirin na duniyar Amurka muna bita ne kan mahimman batutuwan da suka faru a Amurka a wannan shekara ta 2023 mai shirin karewa To a watan Maris ne kuma kotun hukunta manyan laifuka ta ba da takardar izinin kama shugaban Rasha Vladimir Putin. Bayan da aka zarge shi da laifin kwashe wasu yara daga Ukraine mai da su yankunan da Rasha ke iko da su. A wancan lokacin ne shugaban Amurka Joe Biden ya nuna cikakken goyon bayansa ga wannan mataki da kotun hukunta manyan laifukan ta ICC ta ɗauka. Shugaba Biden kenan yake faɗawa manema labarai a filin tashin jirage a wancan lokacin. inda ya ce lallai babu haufi putin ya aikata laifukan yaƙi shi dai shugaban na rasha ya musanta wannan zargi a watan afrilun shekarar ta 2023 mai karewa ne kuma hukumar da ke kula da sararin samaniya ta amurka wato nasa ta fitar da sunayen 'yan sama jannatu hudu da za su kai ziyara duniyar wata ciki har da christina koch mace ta farko kenan da za ta yi wannan tafiya a tarihin kasar sannan akwai victor glover da ya kasance bakar fata na farko da za a yi wannan tafiya da shi hakan na nufin hukumar ta nasa ta cika alkawarin da ta yi na gauraya 'yan sama jannati da rukunin mutane daban-daban na amurka wanda ba mace ta farko da bakar fata na farko damar da za su yi wannan tafiya mai muhimmanci to a watan mayun wannan shekara ne kuma kwararren masanin kimiyyar kirkirarriyar basira ta ai ko fasahar ai wato geoffrey hinton ya ajiye aikinsa a kamfanin google sannan ya yi gargaɗi kan haɗuran da ke tattare da fasahar muddin ba ɗauki matakan da suka dace ba hakan ya sa shugaba biden ya yi kira ga kamfanonin da ke ƙere-ƙeren fasahohi da su tabbata an kare jama'a daga fadawa cikin haɗarin da ke tattare da wannan fasaha Biden ke ne ke cewa akwai haƙƙin da ya rataya a wuyan kamfanoni daga nan su tabbata fasaha ba ta da haɗari kafin a ba jama'a su fara amfani da ita. To masu sauraro a nan kuma za mu dasa aya a shirin namu na duniyar Amurka wannan mako da ke bita kan wasu daga cikin muhimman batutuwan da suka faru a wannan shekara mai karewa a Amurka. Yanzu a madadin Julie Letters Gresham da Fiona Nandudu da suka taimaka wajen hada shirin. Ni Mahmud Lalo nake cewa a yi bukukuwan Kirsimeti lafiya. To a gaishe ka ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo ta imel. mu na farko na cewa VOA muna fatan Allah sa ziyarar da shugaban Hamas ya kai a kasar Masar domin duba yiwuwar tsagaita wuta a zirin Gaza ta kawo ƙarshen zubar da jini da ake yi a Gaza da sauran yankunan da abin ke faruwa. Sako daga Sani Gulle Kamfala Malam Madoli a jihar Jigawa. sako na gaba ya fito daga sani muhammad chindo unguwar kan rufin madaki a jihar bauchin tarayyar najeriya ya ce salamu alaikum voa hausa a gaskiya matsalar tsaro yana neman ya gaga kudila a mu najeriya ganin yadda kullum sai an sace an kashe an yi garkuwa da mutane da wannan muke kira ga hukumomin tsaron mu najeriya da su ƙara zage damtse wajen ganin an kawo ƙarshen wannan lamari daga karshe nake addu'a allah ba mu zaman lafiya mai ɗorewa amin sun amin sai kuma wannan sakon haɗin gwiwa da ke cewa assalamu alaikum voa hausa fatan alkhairi ga dukkanin ma'aikatan ku hakika ya kamata kungiyar kasashen musulmi ta duniya ta yi duk abin da ya dace domin kawo ƙarshen zub da jinin bayan allah a gaza da ƙasar isra'ila take duba da yadda wannan al'amarin ya yi muni daga ƙarshe muke addu'a allah ba mu zaman lafiya mai ɗorewa a duniya baki ɗaya sako daga aminu adau malam maduri da comrade umar baban yaya sabon gida da comrade hassan hamza sulitan karkar dukkaninsu a jihar jigawa da kuma musa lawan gurudi sako na gaba na cewa yau ne wa'adin ficewar dakarun kasar faransa ke cika daga kasar nijar da fatan ficewar taso zai zamar ma kasar nijar da ma makwabtan nijar ɗin alheri daga haruna muhammad katsina shugaban ƙungiyar muryar jama'a To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. Makonni kafin zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisar dokoki a Taiwan na ranar goma sha uku ga watan Janairu. 'Yan takarar shugaban ƙasa uku sun ƙara azama da yunkurin sukar juna batun da ya daɗe na mamaye siyasar Taiwan. ba tare da wani babban bambance-bambance a tsakaninsu ba kan dangantakar iyaka da ke tsakanin china da taiwan wasu manazarta sun ce hanya ɗaya tilo da za ta bambanta su ita ce batun dangantakar ƙasar da china dangantakar china da babbar jam'iyyar adawa ta kuomintang ta baiwa jam'iyyar damar kafa kanta a matsayin jam'iyyar da Beijing ke sanyin magana da ita. Yayin da ta jefa jam'iyyar demokradiyya mai mulki cikin halin kaka na kayi. 'Yan takara uku sun halarci taron muhawarar siyasa a farko da ta farko da aka watsa a ranar larabar da ta gabata inda suka ci gaba da muhawara kan ikon beijing a kasar tare da yin kushewa matsayar juna kan yadda ake tafiyar da al'amura. Da alama fata da yawancin Amurkawa ke yi na son yin bikin Kirsimeti cikin dusar kankara ba za ta samu ba, duk da cewa sassan Rockies da jihohin tsakiyar yammacin kasar sun riga sun samu dusar kankara. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. sannan idan allah ya kai mu da dare wato tara da rabi agogon najeriya da niger wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon gmt da ghana za a ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin zahar aminu Fagge wadda ta taya ni gabatar da shirin da producer mu julie leathers gresham da kuma injiniyar mu ta yanzu ni ibrahim kalmasi garba ke muku mata da hedi wassalam